wallahi <clears throat> ba ba ba kan labarin cewa nan wajen kan titi ne kuma hanyar wucewa matan aure komai zai iya faruwa iya gane maka jikinka ka taba al'ada hausawa ka kuma taba mutuncin hausa ka taba daraja da kima ta dan bahaushe gaskiya ne yalla bai mm, to a magana hakuri fa babu ita ba wai hakuri za a yi ba ina ganin da a mana da mutunci mu hausawa fara mu ɗauki mataki akan al'amarin ya sa. baka san an hana fitsari a nan ba ba za ban gani a rubuce ba yanzu na sa kuma yanzu za ta fara aiki kuma yanzu a ka. aka ce a saka a mota to amma wannan al'amari mu nan hausawa ne yan uwanku mun san daraja ku mun san kima ku amma fa uwa uwana cewa ya saka a mota a ba za a yi haka ba dan a na zuwa ba mu na mai motsi ba shi mana gashi na mai dankalin na hausa dankalin hausa hanyar sayan dankalin tana da yawa jika jika kar go kar go kar go kar go kar ka wai dankali zai saya kuma a hakan ba na hausa ba mota haka to ho daga no mai kwanka a ah, ni ho in bai da zan na abba ka ka mu a je kai nai je ake ciki kuɗina na zo karba ya ishe ni wannan je ka dawo kawai ki ciro min kuɗi ki irga ki ki bani na ƙara gaba dan Allah dan annabi ki hakuri, ji aka kawo wasu kaya nan na bada kuɗin na amma ki haƙuri zan baki hakuri. Ai ban gan shi ba, ban san shi ba, ban san unguwar da take ba. Kawai malama ki irgo min dukiya ta ki bani in tafi. Dan baki isa ba wallahi ni fina fina rai kika yi da zaki dauki kuɗi ni ban da zuciyar da zan je in yi siyayya in gyara kaina sai ke to wallahi tallahi biki isa ba ki je ki irga kuɗi na ki bani su in kama hanya ta in tafi. Ba zai yiwu ba wallahi na na gaji da gafana sa ban ban ga ba. Ke kin isa me da kaina bo kanyar ƙarya in zuba wa da kaina mutunci ki zo ki ce zaki rike kuɗi ba za ki bani kuɗi na ba. kin ga ba fa na rashin kunya da rashin mutunci kika iya ba ba zai ki zo har cikin gida na ki min rashin mutunci haka kika ce ba za a bayar ba za ki ga ba za a bayar ba na rantsi da Allah ba ki isa ba kuma za ki ga abin da zai biyo kamar ya ba abin da zai biyo bayan kuɗi kuma an hana za ki ai ki zo kawai gidan mutane ki tada musu hankali ƙarfi ya cinye ba za a bada ba alhajin ma bai isa barantana na ke ki zo kawai ki tada mutane hankali kaka kenan dan kaɗai ake yi yau an yi daren girki kenan kai wai kai ba za ka shigo gida kai sallama ba sai dai ka yi fito irin taka tarbiyyar kenan daɗin duniyar fa an duniya an taiwa mutum daɗi sai ya ɗauke kashi ma a matsayin abinci duniya taimaka daɗi sha aka yi maka idan duniya ta yi maka dadi ba gode wa Allah kake ba sai aka ce ka yi fito Don Allah don annabi don Allah don annabi don Allah ka rage wannan shakiyancin naka saboda wallahi kaga an fara yi da ni a garin nan in na wuce sai a rinka nuna ni da baki yanzu an daina nuna ni da baki ina wucewa ake cewa da ni wai ga kakar mm, mm, mm, sabo da kaza me haka kaka ina da magana rayuwar duniya dai yana a hankali ce kuma in kika dakata mutane ko ruwa ba za ki sha a garin nan ba kuma al'amarin jama'an nan yanzu ya dagule rashawa fa ta auri mutanen garin nan samun irin mu irin mu kamar mutum goma sha biyar ko da a gwamnatin wannan ƙasa ne zai gyara al'amura da dama saboda haka ki ƙara haƙuri ki daɗa ɗaure wa zuciyarki kar kuma ki ɗauki abin da zafi ina ganin tunda na ɗaure ki a nan ba wanda ba zan iya ɗaurewa ba sai dai in ban shigo aikata ba kuma dole shiga taitayinsa wannan ba sabo ba ne Kada a nakin ki saboda yara. Bago! Rama! Kai, ni kanwar uwarka ce ka ɗauko takalmi ka je homin in kai ɗaki nan ajiye wannan tsumman takalmin zan kai ɗaki nan ajiye. Ih!